Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a yi ga watan Afrilu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 36 ne suka mutu a sanadiyar wani hatsarin jirgin kasa da yawa kana a yau a kasar Taiwan. Kasar India ta nuna damuwa dangane da wani sabon yunkuri da kasar Sin take yi na samar da sabon matsuguni ga wasu farar hula a yankin nan na Himalaya da kasashen biyu suke cacar baki kansa. Cibiyar samun bayanai ta John Hopkins ta ba da rahoton cewa yanzu haka mutane fiye da miliyan 129 ne suke fama da cutar corona a duniya baki daya. Kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a je da ta kaya wajen rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad. manyan baki gaskiya sun halara sosai daga sassan duniya shugabannin kasashe kusan goma ne suka halarci wannan biki yayin da wasu shugabannin wato suka aiko da wakilansu bayan kashi na biyu na labaran duniya za a ji cewa mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na biyu ya buƙaci haɗin kan musulmi kan batun ganin wata. zaman kuma shugabanni ko ilmantar da jama'a dole kan ko ce ga maganar wata ko wata ko watan rajab ne ko watan shawwal ne ko wani wata ne. sannan za a ji matsayin kungiyar fulani makiyaya ta yadda allah kautar kore game da matsalar tsaro a najeriya. babu makasa a cikin yadda allah kautar kore kungiyar yadda allah kautar kore ba kungiyar ta'addanci ba ne kyautata zamantakewan fulani da waɗanda ba fulani ne ba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Akalla mutane 36 suka mutu a yau Juma'a a yankin gabashin Taiwan, yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka. bayan da wani jirgin ƙasa da ke cike da jama'a ya yi hatsari a hanyar karkashin ƙasa. Hukumomin Taiwan sun ce ana zaton wata motar aiki da ta kauce hanya sannan ta faɗi akan hanyar jirgin ƙasa ita ce musabbabin afkuwar haɗarin a kudancin birnin hualin ana ɗaukar wannan hatsarin jirgin ƙasa da cewa shine mafi muni cikin shekaru 40 da suka gabata a ƙasar taiwan ɗin jirgin ƙasan mai sauri ya kamo hanya ne daga taipan zuwa taitung kuma yana ɗauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarinsu 'yan yawon buɗe ido ne wasu kuma suna komawa gidajensu domin hutun ƙarshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana hudu da za a yi. yunkuri da kasar sun ke yi na samar da wajen zama ga wasu al'umma farar hula a inda ake samun rashin jituwa a iyakar yankin himalaya ya fito fili a matsayin wani sabon abin damuwa ga indiya kamar yadda masu nazarin al'amura a indiya suka ce wannan ya sake maimaita dabarun da beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin sin an daga sabuwar jar tuta a wani sabon kauye da sin ta gina a yankin da ake jayayya a tsakanin kasashen biyu akan iyakar jihar anaruchal pradesh da ke arewa maso gabancin kasar masu nazarin suna ganin cewa ginin sabon ƙauyen a yankin da indiya take ikirarin mallaka wata dabara ce ta karfafa ikirarin mallakar yankin da sun ke yi ta hanyar canza gaskiyar abin da ke ƙasa. ƙauyukan da ke bakin iyakar tamkar kwatankwacin yankin himalaya ne na tsaunukan da sin ta kirkira a tekun kudancin sin kuma kar mu manta cewa a tekun kudancin sin ɗin ƙasar ta ƙara zana taswirar yankin ba tare da yin harbi ko ɗaya ba a ta bakin brahma shanali farfesan nazarin dabaru a cibiyar manufa da bincike ta new delhi ma'aikatar lafiya ta india ta ba da rahoto a yau juma'a cewa an sake samun sabbin masu ɗauke da cutar corona su dubu tamanin da ɗaya da ɗari hudu da sittin da shida a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata wannan sabuwar ƙididdiga ita ce mafi yawa da aka samu cikin kwana guda a wata shida a ƙasar da ke kudancin asiya India tana da mutane miliyan sha biyu da dubu ɗari uku masu fama da cutar COVID. kasar Amurka da Brazil ne kadai suka fi yawan masu fama da cutar wato miliyan talatin da dubu ɗari biyar da kuma miliyan sha biyu da dubu ɗari takwas kamar yadda cibiyar samun bayanai kan corona ta John Hopkins ta faɗa. Hopkins ta ruwaito cewa ana da fiye da mutane miliyan 129,600 da ke fama da cutar a duniya baki daya. A birni mafi girma a Brazil, masu haka kaburbura suna tono gawarwaki daga tsoffin kaburbura domin samun makwanci ga sabbin waɗanda cutar corona ta kashe. masu haka kaburburan cikin kayan kariya suna aiki tukuru a makabartar villa nova kashinura da ke birnin sao paulo domin samun makwanci ga gawarwakin da ke karuwa. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda aka rantsar da sabon shugaban ƙasar Bazum Muhammad. Sula Barma gare ka. To Haji Barma ya ta kaya wajen rantsar da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. Yawa Malam Ibrahim kamar yadda ka bayyana biki an riga an yi shi wato an rantsar da sabon zababben shugaban kasar Nijar Bazum Mohammed wanda a yayin wani bikin musamman da aka shirya a cibiyar nan da ake kira santar mahatma gandhi da ke birnin yamai inda shugaba isuhu mai barin gado ya damƙawa shi bazu a ragamar mulkin jamhuriyar nijar domin soma wani sabon wa'adi na shekaru biyar kuma abin da za a kara a shine cewar bikin an yi shi ne tare da halartar eh, kotun wato alkalan kotun tsarin mulkin kasa da eh, shugabannin kungiyar addinin islama ya za ka ce game da halartar manyan baki da sauran jama'a wajen wannan rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar nijar manyan baki gaskiya sun halara sosai daga sassan duniya shugabannin kasashe kusan goma ne suka halarci wannan biki yayin da wasu shugabannin wato suka aiko da wakilansu a imma mataimakin shugaba ne ko kuwa Prime Minister da shugabannin majalisun dokoki haka dai wato waɗannan manyan shugabanni da shugabannin kasashen da suka halarci wannan biki galibinsu shugabannin kasashen afirka ne waɗanda suka hada da mali da ghana da liberia da gine eh, equatorial gine da dai sauran shugabanni da na senegal uh, su ne waɗanda suka halarci wannan biki sannan akwai shugabanni daga tarayyar najeriya irin su gwamnoni wajen akalla uh, ah, eh, takwas daga najeriya uh, haka akwai sarakunan gargajiya waɗanda suka halarci wannan biki Me za ka ce game da yanayin tsaro da kuma yadda jama'ar ƙasar suka ga wannan rantsar da sabon shugaban ƙasa nasu? A to yanayin tsaro ai ba a magana Malam Ibrahim gaskiya cikin yanayin uh, tsaro an tsaurara matakan tsaro sosai a kewayen wurin da aka gudanar da wannan biki haka kuma a cikin eh, ɗakin taro da kuma harabar gidan Shin akwai wani martani da 'yan adawa suka nuna game da wannan rana ta rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar? To, 'yan adawa dama kamar yadda suka bayyana farkon makon nan wato har yanzu suna nan akan bakansu na cewa suna da sha wato a dangane da wannan sakamakon zaɓe na cewa su su dan takararsu ya ci zaɓe eh, illa kawai an murɗa ne kuma ba za su amince ba. A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. Wata gobara ta lalata fiye da shaguna 20 a wata kasuwa da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Rohingya. da ke kudancin bangladesh inda ta kashe akalla mutum uku a ta bakin 'yan sanda da waɗanda abin ya faru a idansu. Baturen 'yan sandan yankin Ahmad Sanjur Morshid ya ce sun samu gawarwakin ne daga tarkacen da suka rage bayan da ya ɗauki masu kashe gobarar sa'o'i masu yawa su kashe wutar. Wasu mutanen kuma da dama sun jikkata har yanzu ba a san me sanadin wutar ba. Hukumomin ba da agaji da gwamnati sun fara sake gina wasu matsugunan bayan da wata gagarumar gobara da ta wakana cikin watan jiya inda ta kashe mutane sha biyar wasu 560 suka samu raunuka yayin da kuma kusan mutane dubu biyar suka rasa muhalli. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya maimaita kira kan a hanzarta sakin dukkan wanda ake tsare da su a Myanmar. ciki har da kansilar kasar Aung San Suu Kyi da shugaban kasar Win Myint sannan a kawo ƙarshen rikicin. A wata sanarwa da aka fitar jiya da maraice, kwamitin ya nuna tsananin damuwa akan yadda abubuwa suke ƙara taɓarɓarewa cikin hanzari a Myanmar. Sannan ya Allah wadai da amfani da ƙarfin makamai da dakarun tsaron ƙasan da 'yan sanda suke yi akan masu zanga-zangar demokuraɗiyya cikin lumana. lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan fararen hula da suka hada da mata da yara kwamitin ya kuma yi kira ga sojojinsu da su yi hattara sosai sannan kuma duka ɓangarorin su nisanci tarzoma. su da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya za mu nufa. Inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na biyu ya buƙaci haɗin kan al'ummar musulmi kan batun ganin watan Ramadan. Muhammad Nasir gare ka. tabbatuwar ganin wata a musulunci shi ke tabbatar da soma kidayar kwanakin watan da kuma soma ibada wadda ake yi a cikin wannan wata a najeriya shugaban majalisar koli a kan lamura addinin musulunci ne shari'a ta baiwa iznin sanar da musulmi ganin watan musulunci wanda kuma aiki ne wanda majalisar mai alfarma sarkin musulmi ke gudanarwa a kowane wata a cewar shugaban kwamitin duban wata na majalisar kuma wazirin sokoto farfesa sambo wali junaidu abin da ya kamata kowa shi dauki cewa wannan aikin wajibi ne na ba wai sarkin musulmi ba kawai sarkin musulmi bai faɗin cewa a tashi da azumi ko a azumi sai ya tabbatar da cewa an gan shi sai a bada sanar zuwa in duk kasa ba gan shi ba shikenan sai a yi talatin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da shi amma mutane wani bai kuma dibin wata tun daga na ramadan bai sake diba a yamma balle shiga wani wata a ciki sai sha'aban ya zo ya kare sannan ya ce zai duba wani ba bai koyi duba ba amma dai sai ya shiga da magardame to mi sarkin musulmi zai karu da shi in ya ce duk jama'a duniya ko ko jama'ar najeriya su shi da azumi ko mi zai ragu da shi in ya ce aji azumi amana ta allah ba shi kuma ita ce yake yi shi ke tsarewa ya yi cewa an tabbatar da an ga wata ko ba gan shi ba shi kan sami alfarma sarkin musulmi a lokuta da dama yakan ji hankulan jama'a akan abin da ya shafi ganin wata kamar lokacin wannan taro da ya yi da uwayen kasa 86 aikin ku ne zaman ku na shugabanni ko ilmantar da jama'a duk da kan ku yake ga magana wata ko wani ko watan rajab ne ko watan shawwal ne ko wani wata ne da muke shi a ruwa ko shi ku ya wata kan ku kasa da ku ba mu shi tambayoyi ya samu muna da muna da hanya da mai karfi wanda muke bi kai mu tabbatar cewa an ga da ko ba gani ba hanyoyi daban-daban kuma akwai su ba hanyoyi masu yawa kuma na zamani wanda Allah sa ya kasa sauka ya kawo sauki sai dai duk da haka wasu lokuta akan samu rabuwar kawuna akan farawa ko kuma karewar watan Ramadan kamar yadda aka samu a shekarar bara ta ashirin shugaban kwamitin duban wata farfesa Sambo Ali Junaidu ya ce jama'a fa su sani duban wata amana ce abin da muka yi karfafa don Allah mutane su zo su dubi wata kuma a yi karatun ta natsu na cewa wata shikan canza wuri dangane da yanayi lokacin ɗari yakan nan kauce wurin da shike lokacin bazara da shike to ya bambanta lokacin da ta cikin dari ko lokacin damana to waɗannan duk abubuwa ne wanda kamata mutane su nemi ilimi kuma kowa da jadubi mata ya san amana ta allah aza gare shi don shi ka ne wanda ya ci an ga watan ba takara na aka yi wali a ci to a bashi ya ci takara a bashi biliyan kaza don ya ga wata yanzu dai da ya rage kwanaki kaɗan ga somawar watan ramadan kwamitocin duban wata sun bayyana fatar cewa jama'a za su yi aiki da umarnin da suka bayar domin kara samun haɗin kai a najeriya da ma duniya baki ɗaya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya akai da muhammad yanzu kuma bari mu kaɗa babban birnin tarayyar najeriya abuja inda ƙungiyar fulani makiyaya ta miyar allah kautal hori ta ce ita fita damu sosai game da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da kuma yadda al'amarin ke shafarta. Madina Dauda gare ki. a lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayyar najeriya abuja shugaban kungiyar miyatta allah kautal hore abdullahi bello badejo shine ya koka akan abin da ya kira bata suna da ake yi wa 'ya'yan kungiyar a duk lokacin da wani abu ya auku badejo ya ba da misali da abin da ya auku da gwamnan jihar benue da wanda ya auku a kudu da har aka farwa sarkin fulani da kamun kuma Ardo da tijo har ma da waɗanda ake kwace musu dabbobinsu a dazuka da suke bi domin kiwo abdullahi Bello Badejo ya yi ƙarin haske. Muna cikin barazana muna cikin tsaka mai wuya babu makasa a cikin yadda Allah kautar hore kungiyar yadda Allah kautar hore ba kungiyar ta'addanci ba ne kungiyar mu kungiyar kare raya tattalin al'adu ne na fulani da kuma kyautata zamantakewan fulani da waɗanda ba fulani ba da kuma kare muradunsu a duk inda suke. To sai dai ga ambasada Muhammad Isa Dodo yana ganin waɗannan batutuwa na da alaƙa da rashin tsaro inda ya tsokaci yana cewa gwamnatin tarayya kar ta bar tsaro kawai a kanta ta tabbatar da cewa ta hada da gwamnoni ta hada da local government gwamnoni suke da suna da sarakuna sarakuna suna da hakimai hakimai na da magaddai magaddai na masu unguni sai a je kowane karamar hukuma local government kenan a yi masu tim ɗinsu na tsaro amma kuma ministan kula da harkokin 'yan sanda muhammadu mai garidin gyaɗi ya ce hukumar 'yan sanda bata kau da ido akan waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba ina tabbatar da cewa 'yan sanda sun san abubuwan da suke cikin tsarin mulkin ƙasar nan kuma sun san haƙƙin ɗan adam kuma sun san abubuwan suka rata a wayansu gwargwado ana ƙoƙari a aiki a kansu amma dai muna fatar ƙungiyoyi na ƙasar nan za su taimaka wajen kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar nan kuma matasa suna da rawar da suka iya takawa wajen ba da wannan gudunmuwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makon nan ne fadar White House ta gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri don magance matsalar nuna kiyayya da hantara da wasu ke nuna wa amurka 'yan asalin asiya da wasu 'yan yankin tsibirin pacific a nan amurka lamarin da ya nuna matsalar ta karu matuka cikin sama da shekara guda yau batun da filin na duniya amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to fadar white house ta gwamnatin amurka ta kaddamar da wasu tsare-tsare don magance matsalar nuna kiyayya da hantara da wasu ke yi wa amurkawa 'yan asalin nahiyar asiya da wasu 'yan yankin tsibirin pacific a nan amurka lamarin da bincike nuna cewa matsalar ta karu matuka a cikin sama da shekara guda wannan mataki da gwamnatin shugaba joe biden ta dauka na zuwa ne 'yan makonni bayan kisan wasu mata amurka 'yan asalin asiya takwas da wani dan bindiga ya yi a birnin atlanta da ke jihar georgia wata sanarwa da fada ta white house ta fitar a farkon makon nan ta ce a dukkan sassan amurka ana ci gaba da nuna alhini da fushi kan yadda wasu ke kai hari tare da nuna kyama ga amurka 'yan asalin nahiyar asiya musamman ma mata da 'yan mata sanarwar ta kara da cewa kamar yadda shugaba joe biden ya faɗa a lokacin jawabinsa na farko da ya a hukumance kai harin nuna kiyayya ga al'ummar asiya bai dace ba bai kuma yi kama da al'adar amurkawa ba kuma ya zama dole a dakatar da wannan ɗabi'a bincike ya nuna cewa nuna ƙiyayya da ake yi wa 'yan asalin asiyan na da nasaba da ɓallar cutar covid-19 wacce ta samu asali daga china to sai dai daga cikin tsare-tsaren da fadar ta bata wasu samar akwai shiri na kafa wani kwamiti wanda zai rika bibiya tare da yin yaƙi da halaye irin na nuna ƙiyayya mai nasaba da annobar coronavirus wanda ake nuna wa amurka 'yan asalin asiya sannan za a kaddamar da wani shiri wanda zai rika nuna irin abubuwan bajinta da amurka 'yan asalin asiya suka yi a amurka tare da samar da kudade ga wata gidauniyar binciken ayyukan kimiyya da za su shafi yadda za a yaki ɗabi'ar nuna ƙiyayya saboda kuma ire-iren waɗannan matsaloli na kai harahar akan mutanen da ba su ji ba su gani ba a kwanan nan shugaba joe biden ya ƙara daga murya kan buƙatar a tsawara matakan mallakar bindiga a amurka lamarin da ya haifar da muhawara We can ban assault weapons and high capacity magazines in this country once again. ya ce za mu iya sake haramta amfani da manyan bindigogi a wannan ƙasa tamu a shekarar hudu, majalisar dokokin amurka ta saka haramci kan amfani da ire-iren waɗannan bindigogi na tsawon shekara goma wanda wa'adinsa ya ƙare tun a shekarar da hudu, kuma tun daga lokacin ba a sake sabunta ta ba saboda hawa dokin naƙi da 'yan republican suka yi kuma har yanzu akwai wannan saɓani a tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar kamar yadda aka gani a wani zama da majalisar dattawa ta yi a ranar talata don duba yadda za a saka tsawaran matakan mallakar bindigar What happens in this committee after every mass shooting is Democrats propose taking away guns from law-abiding citizens. Sanata Ted Cruz na jihar Texas wanda ɗan Republican kenan yake cewa abin da ke faruwa a wannan kwamiti a duk lokacin da aka yi kisan kyashi shine kokarin da 'yan Democrat ke yi na karɓe bindiga daga hannun fararen hula masu bin doka. saboda dama su burinsu na siyasa kenan sai dai biden ya yi kira ga majalisar dattawan da ta amince da kudurorin dokar faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga waɗanda 'yan democrat suka amince da su a kwanan nan a majalisar wakilai sanata richard blumenthal ɗan democrat ne a majalisar dattawa ya kuma zayyana alfanun tsawar dokokin mallakar bindigar extreme risk laws to prevent suicides, mass shootings, and hate crimes. Ya ce faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga, saurara dokoki don daƙile ayyukan masu kashe kansu da yin kisan kiyashi da nuna ƙiyayya, kare waɗanda ake afkawa da samar da wurin adana makamai mara haɗari. Ɗaukan waɗannan matakai ba abu ne da ba zai yiwu ba. To yayin da Biden ke ci gaba da yin kamfen ɗin kawo ƙarshen matsalar kashe-kashe da bindiga, wani abu da babu tabbaci a kai shine irin yadda zai mai da hankali akan wannan batu. yayin da yake da wasu batutuwa masu muhimmanci a gabansa kamar na kashe dala tiriliyan uku don samar da ababen more rayuwa ga amurkawa da kuma batun shige da ficen baki a baya dai shugabannin kasa 'yan democrat sun yunkuro amma haƙasa bata cimma ruwa ba kan batun tsawara matakan mallakar bindiga ciki har da barack obama wanda ya kokarin samar da dokar bayan wani kisan kiyashi da ya halaka mutum 27 a shekarar 2012 ciki har da kananan yara ashirin. shi dai yancin mallakar bindiga ya samu mafaka ne karkashin wata doka da ake kira second amendment a cikin kundin tsarin mulkin kasar amma saboda masu rajin kara wannan doka ya zama abu mai kamar wuya a kawar da wannan doka cikin ruwan sanyi amurkawa dai sun mallaki akalla kashi arba'in da 45 na daukacin makaman da ke hannun fararen hula a duniya inda ƙididdiga ta nuna cewa kusan bindiga 120 ake samu a hannun kowane tarin mutum 100 haka zalika kasar ta amurka ita tafi ko ina samun yawan mace-mace sanadiyar harara bindiga inda mutum kusan dubu arba'in suka mutu a shekarar 2019 a cewar cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta cdc masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin patsy da kuswara jure latest gresham da kuma Daniel Brown. Ni Mahmud Lalo ke cewa mu kasance lafiya. bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Wasikar mu ta farko ta fito ne daga Sifiyanu Gumel zangon daura. Mai cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna taya sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad murnar shan rantsuwar kama aiki a yau. Allah ya sa shugaba bazum Muhammad ya zama alkhairi ga al'ummar Nijar. Su kuwa kawu mai ruwa bajoga da abubakar salisu a rikini. Ca suke Assalamu alaikum muryar Amurka. Yau ne sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar bazum Muhammad ke shan rantsuwar kama aiki na shugaban kasar Nijar. Muna masa addu'ar fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya bashi ikon tafiyar da mulkinsa cikin lumana da kwanciyar hankali. sai kuma wasikar haɗin gwiwa ta su aliyu muhammad dan fulani da abubakar salisu fatuskum da ke jihar zamfara da ke cewa allah sarki duniya mai yayi komai yana da lokaci tabbas yau juma'a babbar rana wa'adin mulkin shugaba isuhu muhammadu ya kawo ƙarshe a nijar muna addu'ar allah ya sa sabon shugaba ya fi na yanzu aiki wajen ciyar da ƙasar gaba shiko malam matiu garba daga mina jihar nijar najeriya cewa yake Allah ya jikan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar hatsarin jirgin ƙasa da ya auku a ƙasar Telan. nan da barkewa Corona virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a sha shida ga watan afrilu Murya Amurka duniya a tafin hannunku. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. akalla mutane 36 suka mutu a yau juma'a a yankin gabashin taiwan yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka bayan da wani jirgin kasa da ke cike da jama'a ya yi hatsari a hanyar karkashin kasa jirgin kasa mai sauri ya kamo hanya ne daga taiping zuwa taitung kuma yana dauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarin su 'yan yawon bude ido ne wasu kuma suna koma gidajensu domin hutun ƙarshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana hudu da za a yi kun ji kuma cewa wani yunkuri kokari da kasar sin ke yi a samar da wajen zama ga wasu al'umma fararen hula a inda ake samun rashin jituwa iyakar yankin himalaya ya fito fili a matsayin wani sabon abun damuwa ga india kamar yadda masu nazarin al'umura a indiya suka ce wannan ya sake maimaita dabarun da beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin sin ma'aikatar lafiya ta indiya ta ba da rahoto a yau juma'a cewa an sake samun sabbin masu dauke da cutar corona su dubu tamanin da daya da dari hudu da sittin da shida to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe kuma idan Allah ya kai mu mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta da mana shi da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.